الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو جوات رمضان هجرا manzo صلى الله عليه وسلم daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako allah ya ji kansa muna cikin tsoron tulkahar jiya mun ɗan tattauna wata matsala wanda wannan matsala din mun tattauna an daɗe ana ɗan tattaunawa kanta dangane da abin da yake da alaƙa da lissafi na kamariya da lissafi na shamsiya inda har na ce a je a yi bincike to da na je na yau bincike sai na gane cewa masu cewa din cewa kamariya din shine ainihin 309 shamfiya ɗin shi ne 300 sun kasu zama daidai ina fatan gane wannan to kaga wannan ya karanta da mu cewa wannan majalisi majalisi ne wanda yake akwai ɗaliban ilimi wanda suna bin malamin su ne akan basira ko da malami ya dan samu zamiya ko hankali shi dan kushe kan wani abu su suna nan za su an karar da shi ina fatan gane wannan to haka ake shi ne majalisi na salafiya duk sanda malami yayi magana babu wanda ya ce a rufe ido ai tabin malam ga abin da ya faɗa da zarar malami ya faɗi magana ɗalibi ya ga kamar akwai ɗan wani mula'aza babu laifi ɗalibin ya ɗan yi ishara zuwa ga abin don a yi gyara a kan shi Allah ta'ala ya saka da alkhairi to na duba tafsirai guda biyu ko uku na duba tafsiri na kurdubi sannan na duba tafsirin radul azhan ila ma'anil qur'an na duba tafsiri na tabari da dai wasu tafsirai a amma wayanda da kudu duba wasu da guda uku nan to can karkashin wannan aya a cikin radul azhan shi da kawo inda Allah ta'ala ke cewa wa labisu fi tabi'in salasa mi'atin sinina a salasa mi'atin ne yace wa hadhihi sununa as-salas as-salasu mi'a inda ahalin kitab shamsiyya ya waɗannan shekaru din a ɗari uku a wajen ahalin kitab ana kiransu shamsiyya shi ne wanda ake yin lissafi da rana wata zinul kamariya alaiha inda al'arab tis asini sannan kamariya yana ƙaruwa a wajen larabawa da shekara tara kenan a nan wajen lissafin kamariya shi ne nawa ɗari uku ko shi kuma lissafin shamsiya wanda mu musulmi a lissafin shamsiya wanda yahudawa da nasara suke amfani da shi shi ne nawa shi ne ɗari uku shamsiya shi ne ɗari uku kamariya wanda mu ce amfani da shi mu musulmi shi ne ɗari uku da tara kowane shekara ɗari shekara uku na ƙaruwa kowane shekara ɗari shekara uku na ƙaruwa a cikin namu an gani ya ka samu shekara ɗari zai zamanto a cikin lissafin shamsiya ɗari ne a cikin lissafin kamariya kuma ɗari da uku an gani ke samu lissafinmu da aka yi shekara ɗari uku sai ya zamanto a wajen su ƴan shamsiya kamar su yahudawa da nasarar ahul kitab ɗari uku ne a wajen mu musulmi ɗari uku da tara ne wannan shi ne daidai allahu a'alam to a muna cikin bayani jiya dangane da inda Allah ta'ala ke cewa wala yushriku fi hukumihi ahada sai ainihin lokaci yayi halinsa to a cikin bayanin da muka yi jiya mun yi magana akan abin da ya shafi hukuncin Allah cewa mutane da yawa idan sun ji an ce wane ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba da yawa daga cikin mutane ba sa iya gane me ake nufi wani da zara an yi wannan magana hankalin shi yana karkata ne zuwa ga alkali kawai yake ga alkalai nan suna amfani da tsarin da ba na Allah ba ko kuma lauyoyi ai ga lauyawa ne ya karanci lauya ne ba irin na musulunci ba ya karanci irin na ainihin tsarin turawa ne ko abin da ya kama da wannan to saboda haka idan ana maganan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun tunanin wani kawai yana kallon kotu na judiciary ko ba irin judiciary court din nan ko supreme court ko kaza ko kaza irin dai wa'annan court din su yake kallo yana ganin su ne suka shiga cikin wannan aya din shin haka abin yake shin hukuncin Allah ya shafi kotu ne kawai ko kuma ya shafi lauya ne kawai ko kuma ya shafi kowa da kowa ya shafi kowa da kowa tsakanin kai kanka ma a cikin zuciyanka idan ka zo ka halarta haram ka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kai karan kanka kai karan kanka ka zo ka ce shan giya ya halarta ka halarta ma kanka shan giya ba gaya wa kowa ba a nan wajen ka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wannan hukunci na kafirci ya hau kanka an gane wani ko in mutum tsakanin shi da matar shi sai ya ce wa matar shi ya halatta ya tace ta ta dubura idan wata ce haramun ne mace a namiji ya taki mace ta dubura suna ta jayayya to dukkan su gaba ɗaya sun yanke hukunci sai a duba wane ne a cikin su yayi hukunci da abin da Allah ya saukar wane ne yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba an gane wannan ko to kaga dole ne mu ringa dubawa al'amarin ba wai ya tsaya bane kawai a kotu al'amarin ya shiga wajen kowa 'yan kasuwa suna iya yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba masu kuɗi suna iya yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba malaman addini suna iya yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ida wani ya ce to ta yaya ne malamin addini zai hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba malamin addini idan ya ce ya halatta mutum ya ringa kafa hujja da alkur'ani kawai banda hadisi da bai hukunci shin Allah ne ya faɗa haka Allah ne ya ce kawai a yi hukunci da ƙur'ani kawai banda hadisi kaga wanda ya faɗi wannan ya yi hukunci da san ran shi shi Allah ta'ala cewa ya yi fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul amma fa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne shin kuna jayayya ne kan aqida kuna jayayya ne kan ibada kuna jayayya ne kan mu'amala kuna jayayya ne kan suluki in kuna tare kan komai farduhu ila Allah war Ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam amma da sharaɗin ne in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir <clears throat> da sharadin idan kun kasance kuna yin imani ga Allah da rana ta ƙarshe shine in kuna jayayya kai idan ka ce kaza ne wane ya ce baki ne a mai da shi zuwa ga zuwa ga Allah da manzansa menene ma'anan a mai da shi zuwa ga Allah da manzansa ai a mai da shi zuwa ga Qur'ani da Sunna domin kace ai ana nufin a mai da shi zuwa ga Allah ne hakikatan sai muke to in muna jayayya dauke mu je wajen Allah din mu gani in muna jayayya dauke mu je wajen manzon Allah din mu gani kaga shi kanshi ya san ba haka ake nufi ba ko ba ana nufin a mayar zuwa ga Allah bane shi karan kansa ana nufin farduhu ila kitabillah ku mayar da shi zuwa ga littafin Allah sannan shi na manza Allah in yana raye a koma wajen shi in ana jayayya ya raba gardama fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhajjimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to idan manzon Allah ya rasu fa za mu je kabarin shi ne muna jayayya ko ya zami bayan rasuwa manzan Allah in muna jayayya farduhu ila sunnatin rasul sallallahu alaihi wa sallam kuma yarda wannan jayayya zuwa ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan hadisi to duk mutumin da ya ce shi qur'ani kawai zai rike babu ruwan shi da hadisi shin yayi aiki da qur'ani din shi da qur'ani ya ce fala wa rabbika hatta yu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka shi ma shajara bainahu Allah ya ce a'a na rantsa da ubangijinka Allah shi da kanshi ya rantsa da zatin kansa cewa wallahi ba su da imani hatta muka, fi ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ya rasulullah ga duk abin da ya faru tsakanin su sun malaye jidu fi an kuka yi har da mai matsadai sannan kuma ya zama to ba za su wani kunci a cikin ransu ba dangane da abin da ka hukunta duk abin da ka hukunta ya musu daɗi bai musu daɗi ba za su miƙa wuya zuwa ga Allah da manzansa wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya gayan miƙa wuya an gane kaga wannan ai nasin qur'ani ne nuna mana wajibi ne mu yi wa mu biyayya ga Allah ya ayyuhal ladzina amanu atiqu Allah wa atiqu rasul wa la tubdilu a'malakum ya ku da kuke imani ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam kada ku bata aikin to kenan da mutum zai yi da'a ga qur'ani bai yi da'a ga sunnan manzon Allah ba yaya aikin sa sunan aikin shi batacce to anan da me yi hukunci da abin da Allah ya saukar shi ne qur'anin da Allah ya saukar ya ce mana in muna jayayya mu mai da shi zuwa ga Allah da manzon sa shi kuma wani sai ce kawai shi zai mayar da hukunci zuwa ga Allah ne banda manzon Allah babu ruwan shi da manzon Allah sai ya mai da kanshi ya zama to manzo kaga anan wajen akwai matsala ko ba haka ba to yanzu wannan malamin addini ne gashi ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba Ya yi hukunci da san rai yanzu idan wani ya zo malamin addini gashi da rawani gashi da gemu gashi da kaza sai ya zo ya ce ya halatta addini ma abubakar da umar da mai hukunci shin qur'ani ne ya ce addini ma abubakar da umar ko hadisin manzo Allah ya ce a tsirewa maka da Umar da mai hukunci wannan ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba an kana wannan ko to kaga wannan malami shi ma duk wannan hukunci ya haukan shi in aka samu wani zo ya ce maka ya akwai wani abu wanda akwai wani in ka karanta shi ya fi alkur'ani sau dubu shida shi wannan da hukunci Allah ya amfani shi ko da san rai Allah ya ce inna hazar qur'an ya hadi lillati hiya aqwam lallai wannan alkur'ani yana shiryawa zuwa ga abin da ya fi miƙewa hanya shi sai nuna akwai abin da ka karanta shi darajar shi da ladan shi da matsayin shi ya fi na alkur'ani su dubu shida ko ya fi darajar annabawa saba'in kulluhum arban lahun risala kowanne daga cikinsu ya isar da saƙon allah suna ba san gani banda wannan ma yanzu ka zo ka ce ga abin da manzon allah ya ce sai wani ya ce ma ga abin da malam wani ya ce anan da mai hukunci ai Allah ya ce duk abin da ya faru tsakaninmu mu koma wajen manzan Allah shi sai ya ace manzan Allah gefe guda sai ya rike malamin shi ya fifita maganar malamin shi akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ina magana ga asbabul mazahib masu takalifi ba wai ana nufin babu kyau bane mazhaban malikiya mazhaban shafiya mazhaban hanabila mazhab duk suna da kyau duk mazhabobi ne wanda malaman sunna sun yarda da su to amma nan inda ake magana inda tanazu in ana tarayya ba shafi'e ba shafi'e yace ya halatta a ci naman doki ba malike yace bai halatta a ci naman doki ba ba ah, nabi yace makaruhi ne a ci naman doki to anan yanzu zan dauki ra'ayin malami na ne ko kuma zan yi aiki da qur'ani da qur'ani yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da jayayya nan zuwa ga Allah da manzo ba a ce in kuna jayayya cikin wani abu ka mayar da shi zuwa ga Imam Ahmad ko zuwa ga Imam Malik ko zuwa ga Imam Shafi ko zuwa ga Abu Hanifa ba a waɗannan malaman Allah ne mutanen kirki ne amma su din nan karan kansu ba hujja bane su in suka faɗi magana kowanne daga cikinsu shi ma yayi wasiya ga mabiyansa a auna maganar shi da littafin Allah da sunna to idan wani ya zo ga hadisi karara ga ayan qur'ani karar ga hadisi karar ya bada hukuncin abu sai shi yace shi gaskiya mazhaban shi kaza tunda mazhaban shi kaza babu ruwan shi da wannan hadisin mu ɗan mazhaba kaza ba ma aiki da wannan hadisi ko wannan aya ba namu bane shi wannan yayi hukunci da abinda Allah ya saukar shi abinda Allah ya saukar an ce ne ba a duk abinda manzon Allah ya faɗa amma Allah na shafa fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan da suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fifita shi akan maganar shehin su ko maganar waliyin su ko maganar imam din su ko maganar kaza din su su yi takasansa an tusibahum fitna kada fitina ta shafe su da zarar mutum yayi yayi yayi wurgi da maganar Allah ko yayi wurgi da maganar manzon Allah shi ke nan fitina ta same shi su yi hankali kan fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai raɗaɗi ya same su nan abin da ya sa na kawo wannan mu sani ba wai alƙali ba ne kawai na kotu yake hukunci da gari ma'an la an gane ko idan aka samu malamin addini sai ya ba da fatawa ya saba ma hadisin manzan Allah kuma aka kawo mai hadisi sai ya yarda ya dawo zuwa ga gaskiya wannan ra'ayi na shi ra'ayi ne da banza ba za a saurare shi ba ina ba ta gane wannan nasiruddin albani Allah ya masa rahama ya kawo misali yace har yanzu a wani littafin shi a tauhid awalan ya du'a al-islam yake cewa yau dinnan a wannan zamani abin mamaki har yanzu akwai malamai da suke cewa a dan shagiya kadan kada abu a dan shagiya kadan kada abu an gane su suna bin wata mazhaba ne na wani malami daga cikin manya-manyan malamai masu tsoron Allah mutumin kirki amma ya yi kuskure to shi ne ke cewa ga shi fa yanzu hadisai sai inganta a cikin littattafai sayi bukari muslim turmuzi da sauran an zama hadis sai inganta Manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa ma askara ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram duk abin in ka sha da yawa yana bugar da kai to kaɗan din shi ma haramun ne sai to ma abin mamaki wasu sai in ka kawo musu wannan hadisi su ce wannan hadisi ba hadisin mazhaban mu bane kenan a cikin manganin manzon Allah manganin manzon Allah zabi san ka ne manganin manzon Allah kana zaben wanda ya dace da ra'ayin malamin ka ne ka yi watsi da wanda ya saba ma ra'ayin malamin ka wannan kuskure ne Allah ta'ala ya nuna mana mutumin kirki shine mai wallazina wallazina tabu wallazina shtanabu daguta an abuduha wa anabu ila Allah al bushra wa'annan da suka nisanci dagutu ba su bauta wa dagutu ba sai suka mayar da al'amari zuwa ga Allah shi kadai suke bautawa al bushra suna da albishir yan aljanna ne kai tsaye sai Allah ya fa bashir ibad kai albishir ga bayina su wane ne wa'annan bayin allazina yastami'una al fa yattabi'una ahsana su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau wanda yafi karfin hujja sai Allah ya ce ula'ikal ladzina hadahumullah wa'annan sune wanda Allah ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul albab wa'annan sune ma abuta hankula ba ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una fayattabi'una aba hanifa ba ko allazina yastami'una alqawla fayattabi'una malik ko allazina yastami'una alqawla fayattabi'una shad duk wa'annan mutanen kirki ne amma su karan kansu ba hujja bane su sai dai maganar su magana ne wanda malami zai duba kuma ka yi aiki da maganar su matsar bai karo da qur'ani da hadisi ba ina fatan gane wannan ba a wurgar da maganar su kai tsaye sannan ba a karɓar maganar kai tsaye in suka faɗi magana ana mutunta wannan magana don malamai ne mutanen kirki ne a auna shi da ma'auni na shari'a kamar yadda Allah ya gaya mana fa in atu fi shay'in farsu ila Allah wa rasul alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana sai Allah ya ce ulaika allazina hadahumullah waɗannan su ne Allah ya shirye su wa ulai fa hum ulul albab waɗannan su ne ma'abota hankula to saboda haka wanda zai ce to mu dai mazhaban mu shan giya kadan ya halatta wannan hadisi hadisin mazhaba kaza ne kaga wannan shi ma yayi hukunci da abinda Allah ya saukar kaga bai yi ba to shine karkashin wannan a wannan bayani a cikin adwaul bayan a cikin suratul kahf a sheikh al-mufassir amin sheik amin ashakidi Allah ya masa rahama inda Allah ke cewa wala yushriku fi hukmihi ahada yana cewa anna muttabi'i ahkami musharri'in gaira ma shara'ahu Allah annahum mushrikuna billah lallai masu biyayya ga hukunce-hukuncen da aka shar'anta wanda ba hukuncin Allah bane to wayannan mutane wato su din nan wato annahum mushriku su masu shirka ne da Allah in dai mutum ya bi ra'ayin wani mai shar'antawa shin wannan mai shar'antawa alƙali ne shi lauya ne shi dan majalisar wakilai ne shi dan majalisar dokoki ne shi ko wani malami ne shi ko wane ne sai ya tsara wani abu wanda wannan abin ya yi karo da ƙur'ani da hadisi sai ka bi shi kuma aka kawo ma ƙur'ani aka kawo ma hadisi ka ƙi janyewa to shi ne aka ce annahum na billah lallai sun yi shirka da Allah subhanahu ta'ala an gane sai ta wa hazal mafhum ta abu bayyinan fi ayatin ukhra yace wannan makumin ya zo a bayyana a cikin wasu ayoyi daban ka qaulihi fi man ittaba at-tashri' ash-shaytan kamar maganar su ga wanda ya bi shar'antawa na shaytan ya bi abin da shaytan ya shar'anta fi ibahatul maitati a wajen halatta cin mushe yace cin mushe halal ne dan cin mushe yankan Allah ne sai halatta cin mushe a nan wajen da hukuncin waye aiki bi da'awa na har zabiha halilla da da'awa wai mushe yankan Allah ne sai Allah ta'ala ya ce malamin ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a gare shi ba aka ambaci sunan gunki ko aka yanka ba sunan Allah lalle wannan fasikanci ne amma lalle shedanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jayayya da ku kafiran maka suna jayayya da ku cewa da mutumin da ya ci yankan Allah da wanda ya ci yankan mutum wanda ya fi to wayannan shedanu ne suke yin wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jayayya da ku wa in ata'atumuhum innakum la mushrikun idan har kun musu da kun zambe mushrikai ashe idan wani ya zo wani malami ya ce ma cin mushe halal ne sai ka yarda ka bi shi an gane kuma ka zo ka halatta cin mushen lalle da shi malamin da kai duk kun yi shirka an gane to ya hukuncin wanda zai ce sahih bukari bola sahih muslim bola a zubar da su a cikin kwandon shara shin da hukuncin Allah ya hukunci ko da san rai an gane to wannan ya bayyana cewa waɗannan mushrikai ne mushriku na bid'atihim wa hadha al-ishraq fi da'a yace wannan shirka a wajen da'a ne واتباع التشريع المخالف Allah Ta'ala, الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان bin wani shari'a wanda ya saba ma abinda Allah ya shar'anta shine abinda ake nufi da bautan shedan inda Allah ke cewa a cikin alkur'ani alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim ashe ban yi alkawari da ku ba ya kuya yan adam cewa ka ku bi shedan lallai shedan a gare ku makiyi ne bayyanan ne an gane wa ani buduni kuma lallai ku bauta mun haza siratun mustaqim wannan hanya ne mai kake wa qauluhu ta'ala annabihi ibrahim da maganar Allah ta'ala game da annabinsa annabi ibrahim ya abaji la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya kai mahaifina kada ka bauta ma shedan domin lallai shedan ga Allah mai rahama mai sabo ne dai ya kawo bayanai dama a nan wajen sai kuma ya kawo cewa wa kar bayyana nabi sallallahu alaihi zali hadha li adi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan ga adi bin lamma sa'alahu an qaulihi ta'ala yayin da ya tambaye shi maganar sa madaukakin sarki inda Allah ke cewa zo a habara huma wa rubanahum arbaba min dunillah wannan aya ne lokacin Adi bin Hatim kirista ne shi ya zo gaban manzon Allah da cross a wuya ya zo ya musulunta ya kalmar shahada ya musulunta daidai lokacin da ya zo ya musulunta sai ya zo ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wata aya inda Allah ke cewa zo a habara ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah su sun rike ainihin su yahudawa sun rike manya-manyan malamansu su kuma nasara sun rike ainihin reverend father sun su da archbishop din su da pope din su manya-manyan shugabannin su na ilimi sun rike su ma arbaba min junilla iyayen gini kuma bayan Allah wal masiha bana maryam sannan kuma sun rike annabi isa dan maryam shi ma rabba bin junilla su nasara an gani to a lokacin da adib bin hasib yake an karanta wannan aya din hankalin shi ya tashi shi asalin shi nasara ne shi shi ya musulunta kuma an ce su nasara yahudawa suna bauta wa manya-manyan malamansu na fikihu su ne habar malaman fikihu wanda suke gaya ma kaza wajibi ne kaza mustahabi ne za halar ne za makarubi ne za haramu su ne habar. su kuma ruban na nasara ne fada-fada masu yawan ibada su ba manyan malamai bane suna da yawan bautan Allah ne su a lokacin nan sai ji an ce su din nan da riki manyan malaman da kuma manya-manyan masu ibadansu, su arbabun min dunillah sai ce ya rasulullah na ji ka faɗi wata magana annabi ce menene ya kai aji sai ce ya rasulullah ka ce muna bauta wa ainihin malaman mu ba ma bauta mu ce ya rasulullah lasna na abudu ce ya rasulullah ba ma bauta wa malaman mu to sai annabi ya ce ya kai aji ma tambaya ya ce eh shin malaman ku ba sa halatta muku haram ku su yace suna yi ba sa kuma haramta muku halal ku su yace suna yi to ai fatilka ibadatu ai wannan shine bauta musu idan ya kana da wani malami wanda za a ce qala Allahu qala rasuluhu shi kuma zai ce maka yalla wannan magana ki magana imamu wani shin magana imamu wani a kamanta shi da maganar Allah da sa ba zai yiwu ba to a kenan kaga a cikin mu akwai masu bautan al-ahbar wa ruban ko ba ka ba duk mutumin da ya riƙe ra'ayin wani malami sawa'u malamin mazhaba ne ko shehi ne na wani dariƙa ko shehi ne ko wani imam ne na shi'a ko wani abu ya riƙe shi ya zama to shi ne mai halattawa ya haramta ya bi shi ya halatta ya bi shi kuma ya yarda shi kenan ya bauta mishi ana kiran wannan shirku sa'a an gane wannan dan shi ajibi na a hati shi abin ya bashi mamaki shi ya dauka in an ce ka bauta wa mutum kamar kana masa ruku'u da sujada sai annabi ce a ah, kana iya bautawa mutum ta hanyar halattawa da haramtawa an gani ya halatta ma haram ka yarda da shi ya halatta maka haram ka yarda da shi to wannan ka bauta masa an gane wannan ko to saboda haka shine annabi yayi ma adibi na biya abi hajj wannan bayani sai ce ah, wa min al adilla fi hadha daga cikin dalilan da yafi bayyana a cikin wannan anna Allah jalla wa ala fi suratul nisa lalle Allah ta'ala mai girma da baka a cikin suratul nisa bayyana anna man yuriduna an yatahakamu ila ghairi ma ma shara'ahu Allah Allah yayi bayani lalle wa'annan da suke so su yi hukunci zuwa ga wani abin da Allah ya shar'anta yuta'ajjabu min za'amihim ana mamaki daga rayawansu cewa annahum mu'minun su mu'mine ne ana mamaki mutum yana kai hukunci zuwa ga wani amma kuma yana cire kashi mumini idan ana jayayya akan addini baya cewa qala Allahu qala rasulu shi zai ce kawai mu dauki littafin malam wani duk abin da ya faɗa shi ne daidai ko da za ka yi masa ruwan ayoyin Qur'ani ko za ka yi masa ruwan hadisan manzo Allah ba ruwan shi da wannan kana kawo hadisi ce ba ruwana da bola a je bola gefe guda magana imamu wani to in magana manzon Allah zai zan bola to magana imamu wani bai kamata ya zama haka eh? da magana manzon Allah ka ce bola to maganar imam wani bai zai zama kenan wa iyaz billah ina ba ta gane wannan to kaga wannan abu ne mai hadari sai ce wa ma zalika illa li anna da'awahumul iman ma a iradati tahakkum ila tagut baligatun min al-kadhib ba komai ka wanda ba face da'awansu na imani tare da su na kai hukunci zuwa ga tagutu wannan wato wato akwai kariya a bayyane ma ya hasulu min ajab wanda mamaki yake faruwa akwai abu mamaki mutum ya zo yana kai hukunci zuwa ga wani yana halatta mai yana haramta mai yana wajarta mai yana kaza amma kuma ya ce wai ya yarda da Allah shi ne Allah yake mamaki alam tara ilal ladina yasumuna shi baka ganin wayannan da suke rayawa annahum amanu bima unzila ilayhi wai lallai sun sun yi imani da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablik da abin da aka saukar mu wanda suka zo gabaninka yuriduna an yata haka mu ila suna so su ringa kai hukunci zuwa ga tagut suna so su ringa kai hukunci zuwa ga duk wani wanda ba Allah ba wa qad umiru an an yakfuru bi alhali an umurce su yi mai su kafirce ma tagut wa yuridu shaytan an yudillahum dalala bahida shaytan yana so ya batar da su bata mai nisa ashe duk mutumin da yake bin ra'ayin wani malami ko wani shehi ko wani imami ya bar maganar Allah da manzansa wannan ya hukuncinsa kafiri an gane wannan ko ba sai lallai mutumin da ba sai lallai mutumin da yake bin tsarin tsarin mulkin demokradiyya ba tsarin mulkin demokradiyya ba tsarin Allah bane misali idan mutum ya yarda da tsarin mulkin demokradiyya ya halatta abin da aka halatta a cikin tsarin demokradiyya ya haramta abin da aka haramta alhali ya saba ma dokan Allah da manzo aka yi masa nasiha bai gyara ba an tsaye masa da hujja an kusa masa da shubha yi shirka wala yushriku fi hukmihi ahada kada mutum yayi tarayya Allah baya tarayya da kowa wajen hukuncinsa Allah kadai ne mai yake hukunci ina ba san gane wannan Shi shine yake cewa wa bi hazihin nusus as-samawiyya Imam al-Amin ash-Shankiti Allah ya masa rahama yake cewa da wa'annan nasoshi na sama allati zakarna wanda muka ambata ya zaharu gayatan zuhur yana bayyana gayan bayyana annal lazina yattabi'una alqawanin alwadiyya Lallai wanda suke bin tsarin mulki wanda dan adam ne ya tsara tsarin mulki wanda dan adam ne ya tsara allati shari'a har shaytan ala alfati awliyai tsarin mulki wanda shaytan ya shar'anta shi ta harshen masoyansa a kan wannan da kyau shaytan ne ya ya shaytan ne ya shar'anta ta harshen wa masoyansa mukhalifa lima shara'ahu Allah jalla wa ala kuma ya saba ma abinda Allah ya shar'anta mai girma da daukarsa ala alfinati rusuli akan harsunan manzanninsa ya yi karo da abinda manzan Allah ya faɗa alaihi musalam amince Allah ya tabbata a gare annahu la la yushakku fi kufrihi lalle ba a shakka wajen kafirtansu wa shirkihim ba a shakka wajen shirkansu illa man tamasa Allahu ba, sai dai wanda Allah ya shafe basiransa wa a'amahu an nuril wahayi kuma ya makantar da shi daga hasken wahayi ina san gane mislahu misalun to kaga wannan a ya riga ya mana bayani cewa haramun ne mu bi wani tsari ko wani hukunci wanda ba na Allah ba kuma mu halarta shi a fahimci da ke idan ka bi tsarin constitution ko ka bi ra'ayin wani malami an ce ma Allah ya ce annabi ya ce sai baka janye ba sai ka halarta wancan ra'ayi sai ka bar maganan Allah da manzansa sunanka kaje in dai ka halarta shi amma idan ka san ba daidai bane sai ka bi shi wannan yayi daidai da wanda ya san zina ba daidai bane sai yayi zina yayi daidai da wanda ya san shan giya ba daidai bane sai ya sha giya wannan kafiri ne a wannan fasiki da shi misali ba za ka ce mai kafiri ba saboda bai halarta ba an gano wannan in ga duba bayanin da malamai suka yi wajen wa mallam ya hukum ma anzalallah fa ulai humul kafirun sun ce idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba in ya halarta shi ko yana ganin hukuncin Allah shi hukuncin Allah kauyanci ne hukuncin da ba na Allah ba shine daidai wannan yayi ridda amma idan ya san hukuncin Allah shine daidai kuma hukuncin Allah shine adalci amma hukuncin wani sa zalunci ne kuma haramun ne kuma kafirci ne to wannan sunan shi fasiki ba a shi fasiki idan kuma ya yi hukunci da gairi ma anzalallah ya yi ya murda hukunci dan ya zalunci wani ya zama zalimi kamar yadda malamai suka yi bayani amma in ya halatta haka ya zama kafiri ya fita musulunci to shine imam aminu yake cewa a yana so ya faɗakar da mu wani abu wanda kila mutane ba su sani ba kuma dangane da yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba cewa ka sani ya jibu tafsil bayanan nizam alwada'i yana wajaba a rarrabe tsakanin tsarin mulki wanda dan adam ya tsara allazi yaktadi ta al-kufr bi khaliq as-samawati wal wanda ke hukunta hukuntar da kafirci a rinjayar da kafirci akan musulunci wa bayanan nizam allazi la yaktadi zari da kuma tsakanin tsari wanda baya hukunta wannan tsari tsari wanda dan adam ya tsara guda biyu ne akwai tsarin da dan adam ya tsara ya yi kafa ungulu da tsarin Allah ya gitta akwai tsarin da mutum ya tsara wanda bai yi karo da tsarin Allah ba kawai tsari ne na administration tsari ne na gudanarwa bai yi karo da Qur'ani ba bai yi karo da sunna ba yake dole ne a bambanta wa idahu zalika yake bayyana da wannan annan nizam ismani wato tsarin mulki kala biyu ne tsarin dan adam kala biyu ne akwai idari akwai shafi akwai administration akwai kuma shari'a fa amma gidari amma na gudanarwa na administration allazi yuradu bihi zabdu umur wanda ake nufin tsara al'amura a tsara al'amura eh, wa ikanuha kuma a kyautata shi ala wajhin ghairu mukhalifin lishan akan fuskan da bai saba ma shari'a ba fa haza la mani aminu wannan babu wanda ya hana babu wanda ya hana irin tsarin administration wanda yan business admin suke aikatawa mutum ya zaura ya tsara yadda ya tsara sunayen ma'aikata ya tsara a cikin ma'aikata wanda ya riga zuwa ya tsara wanda ya fi ainihin karfin ilimi a cikinsu a fifita shi to duk irin wannan wannan ba a kiran wannan wai an yi hukunci da tsarin da ba na Allah ba wannan ya halatta an gane wannan ko wala mukhalifi min sahaba wala mukhalifi min sahaba babu wanda ya saba ga wannan daga cikin sahabbai kaman ba da ko da ke bayan su babu wanda ya ja da wannan sahabbai sun yarda da shi wa Amina amila umar radiyallahu anhu min zalika ashiya kasira hakika umar radiyallahu anhu yayi aiki da da yawa daga cikin wannan kanar fi zamanin nabi wanda ya kasance a zamanin annabi babu shi ma kanar fi zamanin nabi akwai abubuwa da yawa babu su a zamanin annabi amma umar ya je ya koya daga cikin yakokin da ake yi umar ya koya daga farisawa da rumawa irin tsari na gudanarwa ka katbihi asma'al jund kamar rubutawan sunayen sojoji a rubuta suna wannan colonel ne wannan lieutenant colonel wannan general wannan major general wannan kaza wannan kaza kaga wannan a zamanin manzo Allah duk babu wannan amma sahabbai sun koya ne wajen mu'amalar su da ainihin kaburai a can kasashen da suka je suka yaki an gane ka katbi asma al-jund fi diwani kamar rubuta sunayen sojoji a cikin rajista li ajali dabt saboda a samu tsari wa ma'arifati man gaba wa man hazara da sanin wanda ya zo da wanda baya in an je yaki wane ne ya zo yaki waye bai zo ba za a samu rijista wannan tsara wannan rijista kamar yadda ake a makarantar boko ko a makarantar boko ana tsara rijista na presentees da kuma absentees to duk wannan gaba ɗaya bai saba ma shari'a ba an gane wannan kaga dan adam ne ya tsara amma kuma daidai yake da shari'a dan shari'a musulunci ya yarda da tsari wa ma an shi ne kuma kama kaddamna kama kaddamna ibahan maqsur minhu fi surati bani isra'il fil kalam ala al-aqila allati tahmilu diyakal qadai ma anna nabi lam yaf'al zalika ma anna nabiyya tare da cewa annabi duk bai yi wannan ba amma kuma zamanin Umar aka tsara shi walam ya alam bi takallufi ka'ab bin malik an an manzan Allah bai san cewa Ka'ab bin Malik ya yi fashi ba a yakin Tabuka da aka je yakin Tabuka Ka'ab bin Malik bai je yakin ba annabi bai sani ba me yasa bai sani ba saboda ba a rubuta ba ba rijista wanda za a kira mutane waye zo waye bai zo ba sai daga baya bayan an dan dade an je yaki sai manzo Allah ke tambaya ma fa'ala Ka'ab bin Malik menene Ka'ab bin Malik ya aikata bai zo ba ya Rasulullah annabi ke tambayan sahabbai an gano wannan ku a bai gano wannan ba sai bayan ya sadu zuwa ga tabuka wa tira iji a ali umar radiyallahu anhu dara safwan bin umayya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sayi mai ya sayi gidan safwan bin umayya waje alahu a alihi iyahu sijnan fi makasir mukarrama ya sanya shi ya zamanto kurkuku umar ya sayi gidan safwan bin umayya ya mai da shi ya zama kurkuku zamanin manzan Allah ba kurkuku wanda za a iya kulle mutum a saka ya shi don a mai ta'aziri babu amma zamanin umar a kawo ma annahu sallallahu alaihi wasallam lam yattafi sijnan huwa wala abubakar tare cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai riki prison ba ko shi ko abubakar fa mithlu hadha min al-umur al-idariyya misalin wannan daga cikin al'amura na gudanarwa al'amura na administration allati tuf'alu li tsanil umur wanda ake aikatawa don kyautata al'amura mimma la yukhalifu shak abinda bai saba ma shari'a ba la ba asabi babu laifi a gare shi babu laifi ka tanzimi ka tanzimi shu'unil muwazzifin kaman tsara sha'anin ma'aikata gwamnati a tsara mutum wannan ya shekara goma yana aiki wannan shekara 20 wannan shekara kaza wannan shine principal wannan shine vice wannan shine senior master wannan shine kaza wannan shine kaza a gani. kowa an san mukamin shi kowa an san yadda za a bashi albashi wa tanzimi idaratul a'mal ala wajhi la yukhalifu shar fa hadha wannan nau'i min al-anzima al-wadhiyya daga cikin tsari wanda dan adam ya tsara la ba asabi babu laifi a gare shi wala yakhruju an an qawaid shar kuma baya fita daga ka'idojin shari'a min mura'atil masalih mura'atul masalih al'amma na lura da maslaha al'amma wa amma nizamu shar'i amma tsari na shari'a al-mukhalif bi tashri'i khaliqis samawati wal ard wanda ya saba ma shari'a ma a mahalicin samai da kasai fa tahkimu kufr yi hukunci da shi kafirci ne wani tsari wanda dan adam ya tsara sai ya saba ma hukuncin mahalicin samai da kasai to wannan yin hukunci da shi kafirci ne kafircewa ne bi khaliqis samawati wal ard kafircewa mahalicin samai da kasai sai malam ya kawo misali dan ku gane ka da'awa anna tafdila zakar ala al-unsa fil miras laysa bi insaf kaman da'awan wai fifita namiji akan mace a wajen gado wai ba adalci bane a wani tsari ake yin wannan tsarin demokrasi na fatan gane a cikin tsarin demokrasi inda mutum zai kai kotu wanda ba da musulunci ba an gane ko a raba mai gado a cikin tsarin demokarasi da namiji da mace rabar su ɗaya ne ba bambanci tsakanin rabar namiji da mace to ya hukuncin alƙalin da ya hukunci da shi ya yi rida sai aka samu wani alƙali sai ya ba mace irin kasan namiji mutum ya rasu ya ban miliyan uku ya rasu ya ban miliyan uku kuma ya ba ya guda biyu da kowa sai ya guda biyu ya za a kasa shi Allah ya ce kuma yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadhihi musa unsayayn Allah ya muku wasiya game da yaran namiji ya samu mai ya samu ɗaraban kasan mata biyu ko to yanzu wannan miliyan uku ya za a raba kaga namiji zai samu nawa miliyan biyu ita ba miliyan daya to a tsarin demokaradiyya wannan zalunci ne dan an tauye wa mace haƙƙinta to idan mutum idan alƙali ya hukunci da wannan amma bai yi da shi ba ya zama kafiri ya ce na san abin da na yi ba daidai ba ne kawai na yi don neman abinci ne ba a ce mai kafiri ya yi laifi ya saba Allah amma in ya ce wannan shi ne haƙiƙanin adalci bai dace a fifita namiji akan mace ba a wajen gado ko wajen komai to wannan ya zama to kafiri ya fita daga musulunci wa kuma, annahuma yalzamu istiwa'uhuma fil miras cewa dole ne a daidaita su a wajen gado ka da'awa anna ta'addudar zauja zulm kamar da awancewa, cewa mutum ya auri mata da yawa zalunci ne an gani su ce wai wai a ina aka samu namiji ya auri mata da yawa amma mata a haramta musu auren maza da yawa akwai wani nau'in aure da suke shirye polyandry ana yin shakasa kamar indiya da irin kasashen da suke maguzawa za ga mace ɗaya maza wajen hudu ko biyar suna aurenta kowanne sai a sai samu ranar da zai zo zuwa gare ta ina fatan gane wannan to irin wannan sai suke cewa in har ya halatta namiji ya auri mata da yawa to haka nan labudda a ba mata dama su auri maza da yawa to mutumin da ya faɗi wannan kuma ya yarda da shi ya hukuncinsa ya zama kafiri domin yana nuna Allah azzalimi ne shine mai adalci an gane wannan ko a sannan kuma wa'annan tala talaq zulmun lil mar'a wai kuma saki saki da aka baiwa namiji dama ya saki mace zalunci ne ga mace to duk mutumin da yake buɗe baki ya faɗi wannan to wannan lalle ya zama zindiki kafin. an gane wa'annan annan rajama wal qata'a wa nahawuma a'malun washiya cewa jefe wanda mutum ya yi zina ya taɓa yin aure a jefe shi ko kuma yanke hannun ɓarawo al'amari ne wanda yake na dabbanci da gidajenci suna kiran shi babari wannan babarizm ne wannan an gani ka zo mutum ya yi sata a yanke mai hannu a wannan babarizm ne a hali allah ta'ala wanda ya fi kowa adalci mai yace wasariku wasarika faɗawo Kuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah kaga da barawo namiji da barauniya mace fadda u aidiya kuma ku yanke hannayensu idan suka saci abin da ya kai nisabi ku yanke musu hannu kuma Allah ta'ala da yayi wannan Allah shi yafi kowa sanin hikimar da yasa yayi wannan Allah shi ya halicci dan adam shi yafi kowa sanin abin da ya dace da dan adam kai kanka dan adam baka san abin da yake maslaha ga kanka ba sai Allah ya nuna maka an gane wannan ko akwai abin da dan adam zai ga kamar abu ne mai kyau amma Allah ta'ala ya san wannan abu ba alkhairi bane gare shi to saboda haka idan mutum yace yanke hannun barawo dabbanci ne gidadanci ne wawanci ne misali ko kuma jefe mazinaci shi ma wannan dabbanci ne to wannan mutumin ya kafircewa dokokin Allah shine malaki cewa fatakimu hazan daw min nizam fi anfusil mujtama wato hukunta irin wannan nau'i na tsari a cikin rayukan taron jama'a bi anfusil mujtama'i wa amwalihi da dukiyoyin taron jama'a wa aradi da hukunci da shi ga mutuncinsu wa ansabihi da nasabansu wa uqulihim da hankulansu wa adiyanihi da hukunci da shi akan addininsu kufrun kafirci ne bi khaliqis samawati wal ardi wato mutum ya kafircewa mahalicin samai da kasai wa tamarrud ala nizamin sama kuma wannan kangarewa ne ga tsarin sama allazi wada'ahu man khalaqal khalaiq wanda shi Allah shi wanda ya halicci halitta wanda ya fi kowa sanin abin da ya dace shi ya tsara shi bature da ya yi rediyo shi ne kuma ya rubuta mai manual an gani idan ka zo ka ajiye manual ne sai kai amfani da manual naka shin wannan rediyo ne tafi daidai baturen da ya yi mota shi ya tsara manual na mota baturen da ya yi kwamfuta shi ya tsara manual na computer kamar su yanzu Allah ne ya halice mu amma ba su yadda Allah ya tsara mana yadda za mu gudanar da rayuwarmu ba na fatan gane wannan to wannan kaga gayan zalunci ne kuma gayan kafirci ne shine Allah ta'ala ke cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi shin ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai yi izini ba qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu azina lakum am ala allahi taftarun shin me za ku ce dangane da abin da Allah ya saukar a gare ku na arziki Allah ya sauka muku da arziki faja'altum minhu haraman wa halalan sai kuka sanya daga ciki halal da haram ku haramta abin da kuke so ku haramta abin da kuke so Allahu azina lakum shin Allah ne ya ba ku izini ku haramta ko ku halalta am alallahi taftarun ko ga Allah ne kuke kirkiro ƙarya kuke jinginawa in ko kuna kirkiro ƙarya kuna jinginawa zuwa ga Allah fa ma zannul ladzina yaftaruna al-kadhiba ala Allah yawm al-qiyamah fa ma zannul ladzina yaftaruna ala Allah al-kadhib me zaton wayannan wanda suke kirkira ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wala taqulu a cikin wata aya Allah na cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala Allah al-kadhib kada ku faɗa saboda abin da harshen ku ke kirkirowa na ƙarya mutum ya buɗe baki ce wannan halal ne wannan haram ne faɗin halal da haram haƙƙin waye Allah shi kaɗai Allah kaɗai haram shine abin da Allah ya haramta halal shine abin da Allah ya halarta dan adam ba shi da iko na halartawa da haramtawa dan adam ba shi da iko ya zauna a majalisa shi to yanzu mu yan majalisa mu zauna yanzu mu tattauna yanzu ya kamata mu halarta auren jinsi ne ko kuma halarta sai a samu musulmi a majalisa sai a an gane ko sai sa hannu cewa ya yarda a halarta auren jinsi yaya wannan dan majalisa ya hukuncinsa ya fita musulunci inda ya ce na yarda auren jinsi ya halarta na yarda luwaɗi ya halarta ko kuma ka ce gaskiya ya kamata a najeriya a sa doka a bai wa 'ya'ya mata sun kai shekara sha takwas a ba su dama su sarrafa al'aurar yadda suka ga dama a ba su dama su sarrafa al'aura yadda su gara wannan tsari ne na demokarasi to yanzu idan mutum musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka sai ya yarda da wannan shin sallan shi da azumi da zakka zai amfane shi ya riga ya yi shirka ya bar addinin musulunci misali an gane to kaga sannan kuma ko kuma aka zo aka samu wani tsarin mulki to yanzu ya kamata mu zauna a majalisa mu a majalisa yanzu mu zauna wai yaya a bar mata musulmi su sa hijabi ko a hana sa hijabin nan wayewa ne ko ƙauyanci sai wani ya ce kawai sa hijabin nan ƙauyanci ne kawai a hana wannan ya yi mai kaga ya mai da kan shi ne Allah Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna Allah ya ce matan musulmi su sa hijabi su lullaba cikin su gabaki daya kai kuma sai ka ce wannan ƙauyanci ne ci ne mai hukuncinka an gane wannan ko ko kuma aka ce to yanzu a zauna a majalisa a majalisar dokoki yanzu neman izini dole ne mace wai yaya a ina ka samu wai mace sai ta nemi izinin namiji za ta fita unguwa in za ka fita unguwa wai ta nemi namiji me yasa namiji baya neman izinin mace zai fita unguwa to yanzu a sa doka doka ne yanzu kawai in za ka fita unguwa kai sai ka ga wa mace ka cinye da an yadda zai ka zauna an gane wannan shine adalci an gani in suka rubuta wannan duk wanda ya yi sa hannu kuma ya yarda da shi a zuciyarsa ya kafirta idan ko ya ya sa hannu amma dan neman kuɗi ne alzalimi ne shi kasan wasu neman kuɗi za a ba da cin hanci da rashawa saboda za a rubuta bil sai a ba shi cin hanci da rashawa sai ya rasa ba hannu shi ba wai ya yarda da shi bane kawai yana neman kuɗi ne kawai sai ya sa hannu to wannan ya hukuncin sa kaga wannan fasiki ne shi kuma ya zalunci mutanen da aka yanke ma hukunci an gani sai akwai wannan tsari eh da kuma namiji da mace kowanne a ba su dama su canza halitta namiji in ya ga dama ya koma mace mace in ta ga dama ta koma namiji an gani wannan a ba kowa dama wannan shine fundamental human right a ba mutum iko ya abin da ya ga dama ko kun san yanzu ana yin haka zai yi wa ma a Najeriya akwai namijin da ya koma mace za a je a mai saujiri a je a mai kaza sai a mai da shi mace wata mace kuwa ta koma namiji in ka je kasashe irin malaysia kaga dai kasashen musulmi ne to ana samun kana magana da wata asalin mace ne ta koma namiji wani asalin shi namiji ne ya koma mace komai irin siffar mace duk yana da shi gaba daya in ka je garuwa irin iran garin iran ana yawan irin irin wannan a canza halitta dama shi dan bai ce wala amuran na ummi fala yughayyirun khalqallah shi dan dama yake wallahi da sannu zan umurce su su canza halittar Allah Allah ya tsire wa mutumin da ya canza halittar Allah sai wani ya zo ya halarta cewa yana daga cikin fundamental human rights na dan adam to duk irin wannan kuskure ne ya kamata a ce aqidan mu da ibadan mu da mu'amalar mu da komai namu in zamu ciro shi a cikin ina zamu ciro shi alqur'ani inna hadha alqur'an yahdi lil lati hiya aqwam wa tilu ma uhiya ilayka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولفه ولفه بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوهي إليك يا رسول الله Allah yake ba manzan Allah magana sallallahu alaihi wasallam ka karanta abin da aka yi wahayi gare ka min kitabi rabbika daga littafin ubangijinka karanta shi an ga kalimati babu mai iya canza maganar Allah in Allah ya riga yayi magana cewa duk wanda yi zina in ya taba yin aure a jefe shi in bai taba yin aure ba a mai bulala babu wanda yake da iko ya canza shi dole ne a tabbatar da shi yadda yake duk wanda ya faɗi aka sun wannan to ya yi karo da maganar Allah kuma ya fita musulunci la mubaddira li kalimati ba mai iya canza maganan Allah walan tajida min dunihi muntahada ko ba ka iya samu mai iya bauɗewa daga maganar Allah haramun ne mutum a duniya gaba ɗaya babu wanda aka bashi dama ya bauɗe Allah ya ba da doka ya ce shi zai iya kaucewa shi ya yi daidai kasa akwai wasu daga cikin masu addinai masu da'awun musulunci daga cikin kungiyoyin da muke da su masu da'awun musulunci akwai masu ganin akwai matakin da sheji zai kai ko imam zai kai in ya kai wannan matakin zai iya ajiye qur'ani da hadisi suna cewa qur'ani da hadisi na amawa ne idan mutum ya kai gaya wajen bautan Allah ya kai gaya wajen ambatan Allah akwai matakin da mutum zai kai kawai shi da Allah za su ringa yin magana a ka na farko a ka na musulmi shine za ka karanta Qur'ani kana karanta hadisi in ka dage kana bautan Allah kana ƙara kusantar shi zai zaka kai matakin da ka wuce Qur'ani da hadisi shi Qur'ani da hadisi lil awam shi kuma suna kiran sun raba ilimi akwai ilimin ilimin hakika akwai ilimin shari'a in ga mutum na cewa ilimin hakika da ilimin shari'a to masu irin wannan manufa ne ina fatan gane wannan ilimin hakika ilimin shari'a shine na amawa shine wanda da muke karantawa Allah ya ce ma annabi Allah ka ala shari'a shari'atin min al bi ha, wala hawa ahwa da layi ya'lamun to wannan shari'a ne sun ce akwai hakika shi hakika ana samo shi ne kai tsaye kai da Allah haddasa ni kalbi an rasu zuciya na ya bani labari daga ubangiji na kaga waɗanda mutane so suke su yi tawaye ga maganar Allah ko suna so su bauɗe to Allah bai ba da dama ga ɗan adam ya bauɗe wa Qur'ani ko hadisi ba har ka bar duniya duk wani ibada da zaka yi ka dade kana bauta ma Allah ba za ka taba wuce dokoki na Qur'ani da hadisi ba da zaran mutum ya ce ya wuce Qur'ani ya wuce hadisi ya zama zindiki kafiri an gane wannan ko qul in dalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi kace musu in na bace na ɓace ne saboda san raina kawai san raina na bi wa in yi ta to amma na samu shiriya ba na samu shiriya ne fa bima ina ilayya rabbi na samu shiriya da abin da ubangiji na yi min wahayi ashe ana samun shiriya ne kawai ta hanyar bin alkur'ani an gane walanta tajida min dunihi multahada to idan aka samu wasu mutane masu ganin qur'ani da hadisi ana yin amfani da shi ne kawai wajen sallah a masallaci a masallaci ne kawai ake aiki da qur'ani da hadisi amma kuma abin da ya shafi kotu da abin da ya shafi tsarin gudanar da mulki da sauransu ba a bukatan ƙur'ani da hadisi a wajen masu wannan ra'ayi suna da fahimtar da'ama li qaisar li qaisar wa malin lillahi lillah abin da yake na sarki ka bawa sarki haƙƙin Allah ka ba Allah haƙƙin shi abin da suke nufi shi sarki shi ke da tsari shi ke da haƙƙi ya tsara haram da halal abin da yake so shi kuma Allah a masallaci ne kawai zaka bauta mai yaya wannan yayi kaga waɗannan masu wannan ra'ayi suna ganin ya halatta ta bangaren shari'a a kauce ma Allah subhanahu wata'ala ai ma Allah ta waye to duk wanda yake da awon wannan yayi yayi ridda an nuna mu cewa lokaci yayi an gane su haka insha Allah za mu dakata a nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya an gane za mu yi cikakken bayani game da wancan ayyana makaranta ɗin nan wasu luma ujiya ilaika min kitabi rabbi za mu gane cewa ba wai tilawa ne kawai tilawa ne kuma da aiki in an ce watulu ana nufin ka karanta shi kuma ka tabbata shi a cikin rayuwanka Allah shi taimake mu insha Allah to abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuma Allah ta'ala ya gyara mana ainihin kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu kuma ya shirya da shugabannin mu Allah ya shirya da mu ya shirya da shugabannin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk